tamkar abin da kuke yin nan jihadi ne su boko haram din jahili ne ba su san mai jihadi ku ne wanda kuna so a yi zaman lafiya ba jihadin da ya fi wanda zai kawo zaman lafiya a kasa muna gode muku ku ne cibiyan borno inda ba ku sai da ranku kun fita da ba za mu samu zama nan ba ku ne sanadiyan kawon zaman lafiya a nan garin maiduguri har ma borno gaba daya da ana sauran boko haram kamar su malayaku ne ake tsoron su ku ne kuka fita kuka nuna su ba komai bane muna godiya ga gare ku muna nan da ku ba gudu ba jala baya gwamnan ya kuma wani shagube ne ga 'yan siyasan jihar musamman ma jam'iyyar adawa da ke ci gaba da kunno kai a zaben 2015 masu zaman 'yan siyasan abuja su je su yi siyasan su a abuja ku da kuke tare da mu a nan da sauransu da ke tare da mu a nan mu za mu yi da su mulki daga allah ne mun yi imani shi yake bada mulki a wanda ya so a lokacin da ya ga dama. Wani Shatima ya ce a yau fiye da shekaru uku kenan ake ta fama da irin wannan tashe-tashen hankula amma babu ɗaya daga cikin mutanen da ya kira 'yan siyasan abuja da suka zo don tallafa wa al'umman jihar ko kuma jajanta masu sai a wannan lokaci kawai da suka ga siyasa ya kunno kai suke ta kokarin ribibin neman mulki kar wani a abuja ya zauna yana manya-manyan maganganu karfe goma za su yi declaring election su dauka su kwace gwamnati wallahi ba su yi saba in za su kashe mu kaga an kashe mutane mu fiye da yadda kake tsammani ana kan kashe su yanzu haka muna magana nan local government na goza mutanen mu ba sa can ikwa ba sa can bama ba sa gidajensu ngala Basa gidajensu kala balge basa gidajensu murte basa gidajensu mafa basa gidajensu har ma askira uban ma yanzu babu an kore su amma ba a zo a taimaka jama'a ba ba a zo a ba jama'a hakuri ba ana gugurmayar nan shekara uku ba wanda ya kawo sinke ba wanda ya zo yake sunnunku jama'a ya kuke fama da wannan um, masifan nan suna nan sun kai har jikokinsu abuja ba su ba ba iyalinsu ba ba matansu ba har jikokinsu sun kai abuja har karnukansu sun kai abuja eh inda suna da hari da manya-manyan kato-katon gidaje da suka yi inda za su yi su cire su kai abuja ne da sun kai amma tamkar an mayar da mu saniyan ware an dinna mu an raina mu ana na mana amma a waye gari wai wani to jama'a yanzu ne za mu fara siyasan ba za mu yi siyasan jahilci ba ba za mu yi siyasan musguna mutane ba za mu yi siyasa. son taimaka jama'a ne ba zai yi mutane suna mutuwa mutane sun bar garuruwansu ku zo kuna manya manyan maganganu kun zo ne wai za ku kwace mulki mulki daga Allah ne ba mutum ba zai ba mutum mulki gwamnatin jihar Borno Honorable Kan Shatima kenan ke jawabi ga yayan kungiyar na sa kai da ake kira civilian JTF da kuma ya tabo batun harkokin siyasa inda ya wani abu mai kamar shagube ga 'yan siyasan da ke neman karawa da shi a zaben 2015 Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.